باب من سب الدهر فقد آذى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتباب باب أنكيام man sabba dahara yemme be gana hakatin ka faqad aada allaha haqiqa kamanga ada allah toro kainde serenna allah kana kammo an gana hakatin ka anda allah ka hakatin ka inden ni kannanga walla hakatin ni men kannanga hakati mana al-yawm layla urondo ke kam pa kana hagati ne al-asabiya ko kun ka kana hagati ne الشهور قصو كن قاتن هغتني idan na hagatin ka an da Allah toro amma al-adhiya ado ad-darar ihtibane masalan serengana jabanti men muginu gunnendi awa toro nonka awa tugo bugandinaiwa inat keda al-adhiya ta'adza bi ra'ihatihi atoreti atima buren sababunga amma serengana labonguta adan campan tu da bukan bugandi mani ya kya kon addarar anga tu sun kan leren tanya do do ma ko nagar aziya awanonga kenna nan toro me anta batte bugandi nanga anta kin tora ka kin yang awan torno ngata amma addarar kenna toro ni mimmi me ga dangai ali murana di mogombe lan yadurukum illa adha idan yere hadamaren men nga awa alla torono kebe gane aziya nga wa allah subhanahu wa ta'ala gati innal ladhina yu'dhuna allah wa rasula amma ad-darar kenta alla kita abadan ad-darar kenta alla kita terabbe gana hagatin toro akamanga hagatin ka akamanda alla toro amma wata kan ni hinu dan tanto ya misale de ana khibarin dan bana akhire gare na khibarin danya nan tike di kita ke haga kun do kan do kan pati torai misale di tawe nda kita lenki wala kori kote da kita lenki wala wate da kita lenki ana ken ni a ke koy na a gotin ke ma ke koy tawon ke ma ke koy ne kundu ken khibarin danya honta kaya qala ga tifi ayamin nahisat wala kan ayatana fi yawmin nahsin mustamir aro ayatana hada yawmun asib idan kudi menu ken gibar den bane e urime ata urime taw kuma ga mana urime watte wala walla ken ga urime to ma ga jima ma walla urime to ma kanyoi ken nyoyi gibar den bane ga ne la bas bas ndat kenga a yeru dumbo kuma ga de ke tika inde ya tora nda ga tika ya yeru dumbo ma ga mana yeru kori nyoyi yeru la samme nyoyi kudi ga waran a irgi gono hakatin koten no kuma irgi gon koto ma ken gibar den nyoyi hillandin ni kan nan yi ana hakatin kanan du hogi kita hakati kanan yana iga watu hakati nyandanya iga eh, isere ga kara hakati nyandanya kori ga kita hakati nyandanya kebe hakan ke ken hilla ka fi hore wati nu kwa dangane az-zuhuriyya hakati ganko to kuma ka hoga di kita hakati nyane hari kunna ko nanti kallendo hubetana aiti hoya hakati nyana kalli hakati nyana wunkin nanga hakati nyana san kinnanga hakati nyana watan kinnanga hakati nyana naburan kinnanga hakati nyana korin kinno me gatin wa ma yuhrikuna illa dahab o on to ku kalli maganta hakati ban idan natkira ad-duhuriyya kana hilla ka pempo bangantenyi warne hakati ni huwai Allah ga hinu nyana no gondi amma hakati petin nyangonda na gollun dangan sikandi ana hakatin ka nka atta hunte nga sonno menga nanti hakati ko gonin te hinu nyana amma alla da watanyi ke ke hakati no gonda na hakati ke ka walla alla di ke korin kinya ke hakati no gonda alla anda kinya de mana hakati ke ka haka na ka haramun tanya ne man ta kinya hilla ka pendar jan idan kusikyani na katandin tanong kota godan kita hi godan kita anda ko na gadan kita hakati be di ken ribar ndenyi hillandi nanti hakati kana khairin do atanan cusu kinnanga kene hilla kapen po warani sikandi nanti allah na hinu nyana madanya ke hakati adi anna kem pakati ka idan ke haramun tanya nan kanta kenya hilla kapen darjan sahe idan haramaram mun ka hailenki serga be adi anta ke simman hoya wa hakatinun kana wa kasun kana wa sinun kana wa kotanun kana daga na ikunta tunanti da hibre meya in ta tunanti na ka aqida kama ad-duhuri ya kunya aqida ni ke hakatin petin nyangon da ne hakatin ni waye Allah gi hinu nyara no gonda amma khairin ta gilla hakatin ga bonan ta gilla hakatin ga hakati bana ke koringan gen kita hota na manan kungan kita hakati bane kan ken ngawa to ho watun tanya saha ko tanya hakati bane ke balay kan ken kita gair ngayan kana ho men dikam nga idan ho magra nga. ke kitabe sene kannan kaka kamma tauhid aro tauhidin tayne serebe gana nyaga hakatin kana ken kamangara allah toroa sasa allah torondana yala ken tauhidin timmantenni wa hinne gano nga wambugandini tauhidin de ammanke anta seda wanda ga وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية وقول الله تعالى ألا الذي كان قدنا كلن كذا سورة الجاثية وقالوا حقت كان غاتن كبيرة الدهورية يكون إيتي ما هي كما هو إلا حياتنا الدنيا ما غانتو أدنا لنتاغون namutu wa kalla wa nahya wa ngalini mana hono kallo do hono ngalini nka wama yuhlikuna howonto ku kalli illa dahar maganta hakatin bane kunti hakati kenyana soron karni kengaye ta karni nyana ma hakati kembirenga hakati nyana torallitini hakati nyana horitini kun kaga ijon konten na kenya iti hinunni kannan kagaye ite bal yamutu ba'd honu kunga kalla wa yahya akharun honu tanangalini hada yamutu fa yufan kya kalla wa burnu wa hada yulad fa yahya huwa isarne fa yahya kenga ngalini wa yaquluna watina innaha arham hinkana nga lenkano ani tadfa awanyon tondanyana wa ardun adu munya gaga tabla kan gaga eh, tonindanyana wala shay siwa hada hontano ketanang lenkanu nga sare ne munyan ka hurun ton ni intaha hakatin bana golle ni ke ho ga kara tora gara ho kita hakatin bana na nyan kambira nga ikunga hakatin nga iwakana kebe hakene ke ho hanan ni kannan ka gai allah subhanahu wa ta'ala bi garanti sahe hillandin ni kannan ka al mahsus nuh alayhi salatu wassalam kirnda nga kamoka bitankara ke sine hakatin kama kunya ken agana hakatin nya ga soron karni manni honu ga un kitta honu ga un gadde hono hona fatini ma no gondu hona kamero honya manni da kan jawo ya manni hakati ga ho karni ma no gonde hakati ga ho walla ga di ma ga daga na mo go gode manni hakati ga masu kar dubani idan dalilin ga no man qul adu mahsus kebe ga ko ni ti hakati be di golla nai hakati nu ho ya Allah gi golle nya na no gonde wanda ga fi sahih عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يغذينا ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي صحيح أواهدي الصحن تندي بخاري لا أبغى هكذا مسلم غاغا أبغى عن أبي هريرة أنا أبغى أبي هريرة مغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبغى النبي من مغا قال النبي من تي

hono kaga daga iti hada maran melle silini jenenye iti warni adam ani ire nyugondi ire nyagare nyagandini me صحيح كنا لكن إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويزه بنتيه بابنيه في الخناء علمنا بأن الخلق من نسل فاجري وأن جميع الناس من عنصر الزنا هذا مرة من لسل مجينين warno subugo adam wadi anyira nyugondi ranya kala nyakindi mimi sagan pa ba ni ya kan dinin kan baranga ta hada mara melle sulen di jene to ana hadda kana ya mungki ti kamma ti hube ga ti men jeni ran menya to nya ni ko ani men jeni ran menya nan ki te kutun kamma kan ngutiwa nke anda kenya wa ken ngutun ka kutun ka ga da nya ko mo ko kan wa an kira ni me kamma kan nguta dan cenna me tanan kallen ta uti ona taban kem pagatin ada ganten nyanyi saran pa ben nanya ga ada mahagatin warna gane sare ha be gama yare adam ado hawa banani yago gama nyanga jide nyana kammo ama kempe ne kulle mum banewa ko tanan ni ko tanan tanonga adam do hawa wira muk isa ga ha be bane ga ko tanan tanonga a hajide nyana kammo ga wajib nyen min nyagime ya idan na ta hakati nyam mo nyani kempe de jene ya tan yago be sare nyago ke ngada daga tan kanyi kempa katinga amma saka an dagge mo ku dangane sagan fa ben nan yagme ala ayati hal al hala sukam sahih amma har sa soro garama jigum magri iga ku dabar ne kissa gille maga sagan fa be ga jarabi mai mi ga sangana mi ga lemmen tarana ma ni du kare la garunga kissa gille ma alla gana kunoi insha allah min gar kissa ke kona gada halake ngana ro er nan takano tun ti hadith al-qudusi inde hadamaren men ga winke tono yere hadamaren mai gonda ya ti sahe ke jikku ga hadamaren mu beni amma ku jikku ga ta hadamaren beni abadan kum malla toro subbu jahra hadamaren men ga wa hakatin kana wa ana jaharu nkiyani ñagondin dananga ñani illan dananga ñani tin no gon allah gati wa ana jahra anta fasarni nkiyani hakatinga a jahar anta gelle allah togononga jalla jalaluh الدهر يا الدهر أننا غير أما الله غير صحيح أن حقت غيري كلا كتاني كان تجمي الله قتي وأنا الدهر أما أنا بتنا تنك الله سبحانه وتعالى نياني حقتنا ما أنا بتكنا ما أنا نكنا قاعي إك الله سبحانه وتعالى مدبر الدهر إكاني حقتي ندبرنا ومصرفه إكاني حقتي قاعي إلا ندانا وتلك الأيام نداولها بين الناس sahe wa ana jaharum jani hinu dana nga hakatindi nyani la kutu ndana nga hakatindi aharni ke digame fasara gati wa ana ati uqallibu layla ngawro nyillana wan nahara do kiranga urondo ke yillan ko pana kena daga kenari kena daga ina kenari ina kenya keno gondi ina kenya keno gondi ina kenya keno gondi ina kenya keno gondi idan Allah gati yana hati ngama nan ben nan dana hati na mana ikani hinu dana nga hati no gondi ewa urondo ke nyilla illa na mo be gallinge dangan abu kharu muslimin وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وفي رواية أو أي رواية يقول لا تسبوا الدهر كما حقتنا كما كنك فإن الله ورن الله هو الجهر أكنيني حقتنا ما أنا أكنيني إلا دانا نادورا كتن دانا حقتنا نغني كري رواية يقول أري النسخة يقول فإن الدهر هو الله ولكن الصواب أنك فإن الله هو الجهر idan hakatin kayin den an ta gemma nyammo su ko manten on daga bana fihi masail al-ula an-nahy an sabb ad-dahr fihi masail masala dan tan to ke babu di al-ula ho hana an-nahy hatan denga an sabb ad-dahr baka hakatin kayin den ma tun ka eh, faran tilata subbu ad-dahr الثانية تسميته أبا لله الثانية هلاندنا تسميته هغتن كإندنا تنتغن كري أذا تورا دي لله لدن يوديني بن آدم ganati hakatin ka inde mananga to a ke hakati do kutoro a yeru do kutoro a kasu dangin te do kutoro a ke koy dangin te do kutoro a lenki ke ke do kutoro a lenki wuro ke do kuyi wa ibado nya kundu idan ta to onni aka inde الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر الثالثة في كلنا التأمل تغسلنا في قوله أدقى من دي عليه الصلاة والسلام فإن الله وأن الله هو الدهر أكنني لنا نحغتن دي أتي فإذا تأملنا قل أكو كان تغسل فيها دي وجدنا وقتا ديننا أن معناه أن أن الله ننتعلم مقلب الدهر ألا نهغت نلندانانا ومصرف وأدا إلا إلندانانا وليس معناه أما نبتي أن الله هو الدهر ننتلا نهغتنا إذا ألا تغيت الدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده الرابعة نغتلنا أنه ننتي أكما قد يكون أننا سابا كيندانا يا hakati ndangani walau lam yaqsiduhu haraga ma karagare be qalbi ti sonno men hakati nan ken hakati kanai mana nyamma karagare kan diga on benu bakal la kende kai ndana nya kana nga gella lalla toron dananga e sarun nanu nyugo daga iti yere anyi kan kawati ni kam mo annahu akama nga qad yakunu awanyana mu'diyan toran dana ya lillahi alla dangani wa illam yaqsidu haraga ma karagare ta ganda kemo ko lakana awdah wa afsah kya bangante ni kya santa nanti anganya na toran dane alla dangan ni haranga magargo ita ni kan kawa kundang ka kan ti awanya na kaindana hakatuni haraga magargo ti sonna man idan wala ti har kya gam paulanta muallifu ngara kabiri ti basun ta ga kade idan ita ni kan kawa masala nu nyugo no ka konne ragal lukum po bangantenga ananti tafsiru ayatul jathiya سورة الجافة آية كغا تفسيري إتاني غا قوة كن قاوة كن ما كن قاوة كن طبعا أغما كني أما هو غبن باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه باب باب كيا أتسمي تغرينا بقاضي القضاة كيتان كيتانا ونحوه أدو كن قوة صحيح idan ke babu sene kannan kaga kamma be gani Allah togonga na seretana an ta gem qadi ani kannan kaga kitana qudat kitanu al qudat kitanu gabunyen sasa an gana te qadi qudat kitanu cuk kitanan ni kai yani akenya ni maniya akenyan kitini kitanun cusu kaka do mena gane idan ko an kitini kitanun me mena gane kenne allah hada maran allah tanya na qadul qudada kitanun kitanan walla kan hammal kul amlak tun kan yugun tun kan yugo sarran tanya na ke tun kan yugun tun kan yugo ne kannan kai allah abadan allah tanya ne walla kan ga sahan sa kan farisin kannan ya ga mana ne kannan kai tunka nyugun tunka nyugo idan diga men po depende kan nan kagai to su aga gemme allah subhanahu wa ta'ala bana adanga ni anta gemme seretana onan kirikenga o ganan kiritanga na dungeta anda duwara allan palasunga gellanga ma dungeta ga ga junubun no ko girndano an kem bari bakkat onda ga عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحمى اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله إذا صاروا أغرنو كدي ñammoxo yugano to anonti kenga gemmen ka ho hawlantenni kannan kaxay ona toxonong misali di sasa onanti a kamandangani ke jamane fulana kiitanon kiitana مثلا أنت قاضي قضاة المملكة العربية السعودية يتك وقمة ولا كان قاضي قضاة مصر ولا مالي إذا يتك وقمة هذه خبرة nka hosiren ni kan nan kaga wona to gonon parce que kebe ha kana ke awahi kinya hada maren menga haqiqa awahi kinya sedeng amma lesli ngani kebe awagemme debe duranga walla hagati duranga walla kara duranga awa men ka hosren ni kannan kagai ona togononga kenya ne gatini idha quyida bi zamanin aw makanin wa nahwihima jaizun gelli gana duran kargare tidingira nyugoya walla hagati yugoya walla ken qara daga tenne walakin al afdal an ka hosa ngunta ngani kebe alla yufal amma ganya na sabu nyamane awahiya kinya serenga awa qoro ndo hitana kinya serenga sahib idan koy gotananonga masalan iga diga menu konni sheikh islam sahih idan ke sheikh islam bi hakene ke ya hinu hin gella gananya ala al itlaq mutlaq nya kamma nanti islam a gunju sagane kata ke kamanya aya ni islam a gun kirsenga tenta gemme abubakar aya pasonta ke ummato suka mantenga faren palle asere mata danga ni sheikh islam wala sheikh din anta gemme idan na na nya ala li itlaq shaykh islam an tagam walakin agananya kare kare nan ta kama nga ada dudo ko to dina keno gondi walla kenga bidia nyuno nga ada dudo ko to na sunna ngalindi walla tauhidin nyuna gajana tauhidin hilla ka penyuna gajana tauhidin cabatindi kembiranga doke kara sabu ngama nan pete nan dislama kun ta sa gane katai addu do ko to nda kurumba kun dan dangane to ngun dangane age mona kaman karnan du syekhul islam misala de shekhul islam ibn taymiya awa gemme warna gaja na dinan bangandi na dinan kurumba gonde shekhul islam muhammad bin abdul wahhab kundi ka warano amma sirbe gama ho honya dinan da yaro kan ka kama gilli shekhul islam ya ada mani nyau ga gilli sirbe gama ho honya dinan don tan gilli shekhul islam a koy ogana ti kaga da islam a gonti saga ne kata ke kamanye akan na kebe ko kanya islam ga gama kebe ko bar islam ko kan ta gemme kaga amma kaman dudu ko tan dangana na gemo nan timani shaykhul islam sahih agoy al imam qara nanti immanke sahih idan nanti immanke qara agawa gemme nyammo ko ko misale de ani miside ga almami ke miside almami walla ga ani dingira nyuga almami ke dingira almami bazdar walla ga he ko to gora ma ko imam ahmadunu walla imam bukhari walla muslimunu batte nga kubenu daga do kunta na dinan no gonde la bas bas ndatai walakin amma na warabbe su kam makita mahagatu ni gara sere go togora nanti imamu din an ga nyina kama nga agar kebe kenya nga kebe dina menta kama yani kenta gamme kan na dina loga bakam mo an ta gamme nyamma ko mante wa bak doktor zaid rahmatullah alayhi kitaban li tasmiyatul mawlud ati wa gonni na serenga na damin joy kata dina nga wala islama ko misale ni nuruddin dina noro ziauddin dina qure shihabuddin kundi kawaranu daga na kebenu hakene ke wa ko gonniya kenya ni nawawi ga yitin muhyiddin dina ngandana anya wa gonni nawawi ni ke diga me gonni ibn taymiyya gana ti taqiyuddin dina tangandana ti ni soro nyande to gara kenga yito ga yitike eme diga na tai idan oku wasunu dikya nuruddin shihabuddin ziyauddin muhyiddin taqiyuddin honu imme aganati dangani cheikh lislam kenyallingi dangani dinanta hoya yahi kuni togonu ayi itwano daga nanti makuunyen kutogoni amma gella ganan serebe gar dudogoto nya dinandi awatin kenda cheikh lislam ko bin taymiyyah muhammad bin abdul wahhab na la bas bas ndar kungu amma uku ma anga sare go nyuno bidangu me na gari nuruddin nga hoto hali halanga ni ke ben ka to ni nuruddin ya agi ni moron kin nga ntan to wati nuruddin ndi to ta nan tanga ke ga atin na nuruddin ta sunu to kanyi ndi to ta na wanga wa e wa ati sore go ni gilli ntan to ni kenyi an ke lantanya na nuruddin anga si kampan talon da gilli gilli an ke nyana nuruddin min na ha anga ho nyana an kuna an kirana kuna na anga gara minne nuron kwanni an la nyana nuru dini ado hotana no anonga masalan ayatullah kenga ba shi anu nyama kasasa sahih ayatullah nyamma onu tanto gelli iganati alla kayfi mana kuma nja hube ga ni nanti alla ni tunkanye tabe hakane ke basun ke ko ga da suni ayatullah وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أما شيء نونغا نيانا مغمبة نيسر غوركو غير آيات الله فلان آيات الله فلان ها كبه هاي onati fil ghalib ken kem parandang genye ken tagemme fil ghalib itu kon ko hoga bedi in kawa gilli kannanga wala mufti wala qadi wala hakim kuwase amma mo gana force ayatullah ayatullah fulan la la la kundi gawaron wala ken hujjatullah hujjatullah kammo ha huja Allah dan ngani ko mom makan dan ke farunga ke farunya na Allah hujanga kiyaman ko tangana tin ke fare maranga anatin da ke farun ke an gembe har har kun no gonda anta hisirangal anke ka kanya hujjatullah kammo wa idan kudigan dan munnano sorongi wono hono adanga na hari le taranta ananga makwa sayi wo empalle ito konkane maka nyimme tampindi manna ke so adeta daga na نور الدين سهاب الدين كذا كذا كذا قانون البدع يا سنن آه، اي غنو ما لغا عرب كان ني ميغا بوني ما قال كرون ولغا اندا غرا في الصحيح اكتاب آه، صحن تندي معنا بخاري في الادب اللي مسلم غدا الا ادب عند عن ابي هريره نعم عبد الرحمن بن صخر مغا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي من مغا قال النبي من انت إن أخنع اسم haqiqa anna tu togonun cu ho maga yang kancenga akhna ho maga yang kance sahe qana kenni kare nye sahe amma akhna khana ani kannan kaga awda ho maga yang kance inna akhna ismin haqiqa togonun cu ho maga yang kancenga allah allane rajulun kenni igwaye tasamma aga togore malikal amulaki tunka nyugun tunka nyugo la malika marandananta illa allah maganta allah mana marandana be maranden timmante gani naga sentadi howontadi kenni allah subhanahu wa taala sahe idan allah subhanahu wa taala angana tawna homundu awanyangan katanata haramenga wa hakada aljaza min jins alamal ke kama mati tunka nyugun tunka nyugon nyani ya aya ni tolun tuho ma yang kanten Allah subhanahu wa ta'ala no kon ago tolun tuho kan kannan ka Allah subhanahu wa ta'ala no kon Abdullah no Abdurrahman no koma onga tolun be ni yani tolun tuho sirenga tolun tuho kanun tenga kata Allah subhanahu wa ta'ala sahe Abdullah no Abdurrahman no ko allinga Allah dangan dinan ta tokon tuho kamanten amma togonun cuho maga yankante isuho kuwante isuho lago sonte kataye ken nea malikul amlak tunka ñuguncu tunka ñugo kebe ga dunge komaxonga ni ni togoña komon togonga ke allinga alla danga dinanta su kebe ga daga alla place mutu ken togon kuwanta alla danga dinanta su kofumantenga aga ama har dalla ho daga ta nga taxotelenga ti ke ani tunka ñugun tunka ñugunga hmm. a ah? sorontatada hoɓuremme dabari on daga qala sufyan mithlu shahan qala sufyan sufyan uyayna mithlu shahan farisi nyanke kenni tunga nyugo nye sahe shahan kenni tunga nyugo ngabu idan farisin kanne ada kunna kem panartin na mudafu lit arabun sasa arir

toni kan kan no na sren a gara tun kan nyugun tun kan nyugo aya no to kan jeng Allah subhanahu wa taala no kong sahe hmm. wa fi riwayati aghyadu rajulin ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathu hmm. idan wa fi riwaya awai riwaya godi aghyadu rajulin igun to kota wa akhbathu adahu subin kenna serebe gara gara nan ditun kami gun tun kami ba Allah butten ko tenga ni serebe kamma dinan ta suya ahin gan kuan ta Allah dangan dinan ta suya Allah kan tamunda kenne gara serebe gara nan ditun kami gun tun kami ba ga dunga ta sahih aghyadu rajulin igun tu butun tenga ala Allah Allah kama yawmal qiyamah suyan kota wa akhbathu ada ho burburenga ken ni serebe ga dagar nan ditun kan yugo tun kan yugo na amon daga qawluhu hmm. akhna'u yani awda'u qawluhu adiga men akhna ga tin akhna rajula yani amana awda' aho ma yan kanto on daga الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك فيه مسائل مسألة أنت تراكب دي الأولى هو هنا النهي هتنغا عن التسمي بقى تغرى يمغا بملك الأملاك تتنكا نيغن تنكا نيغن ما عنده تغرى كيا هذا هو غا كيا غوري دغنا الثانية أن ما في معنى أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثانية هلا أن ما في معناه هو بزمان مثله كان قاغنا من يي كما قال سفيان وقل سفيان قراكم وما قاتل شاهن سا إذا شاهن شا كونها فارس قنن ملك الأملاك كان عرب قنن إذا سونين كان قنن بمبران قنن ولان قنن وبيتنا أنا أكون قنن سوري تنكانيو كنت تنكانيو أصلي بانا أنت جميل الثالثة التفطن للتغليب في هذا ونحوه مع مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الثالثة كاندينغا التفطن قوتينا للتغليظ برغة دنغني ونقطة دنغني في هذا كدي ونحوه على غارة مع القطع كاين كوتينا بأن القلب ننتصن منها لم يقصد معناه أمامنا أما كرغره idan kebe hakene ke qoton den do barakaton den nya hakene ke ya ko ade akhir den nya nan nanti malikul muluk ya la ka mangatu mewa ada agar gare mewa ha walakin kayni ke susu ko man den ga sondo mem ma agar gare de nka barakaton den ga no gondan ta de manyam mo susu anga tu ser dengan malikul amlak nkam ma ga hedi tun kan yugun susu tun kan yugonga anna ko nalla kanya dan do mem ma kutai tu ramma bugano gonda man nan ga konna dangan anta gemma parce que allah togonu kono adi allah togonu ñugonano hotana no kunga amma allah togonu gonano kunna bane ho honta togorno kunga allahunu arrahmanunu rabbil alamin kudi gawaranu malikul amlakunu qadul qudatunu ku togonu horanta no kuya angara ho togora kuya anda gara amma gara ganna tamma bugo ho kenogon madam antu agungadi الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه الرابعة نعتننا تفطن قتنا أن هذا ننتك بها كي لأجل الله ألا دغني سبحانه وسنه دغني لا مالك إلا الله ملك الأملاك أن تتقه سدا ما كانت أنا الله بانا دغن جل جلاله باب مالك كن تنكنيكو مالك كن مرندان صحيح باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك ودنجاوا عبد الله يا يا كم باي تقوم بنون دنيا تقوم بنون دنيا هكذا عبد الله ناتي أبلو ولا أبلي ها koy jatigi nu nga kusanta kana seren to qorana al azizi makahe wahabu كريمو كيو صون كيو ممغا ما كاهي يا أخي عبد العزيز عبد الوهاب عبد الكريم عبد السلام كان السلام ما كاهي إذا ما نتقون انت من دي من دي نعم أغاورا نيلنا أغاورا نيلنا haramun kanne no kawa wure nyillana ko Allah ko me, a ko koye wuren na kene ainu nye ke bane kakani hamza nye makammo mbarna kita abu kene habe abdu kene komenga make ahem akama adiga men manan pete nanti allah habani ka ay gonu nga konni ta ho to arabun kannan de an haratun abu ni kannan ka kan ta maka de walakin to ko no kunya hakene dini abla abla abla abla anani ga kempeta adonga ne kannan ka ka kume ga dira men tokora to ske fil ghalib anni me kana alle men tokoro goro be rai soron na gelle kenni anni me kana alle men ko ho ho soron kana gelle kenni an kan be be kana alle men ta ran na gelle ke abdullah kube nati abdullah nati abdullah hani tele telengonni abdullahi hani wa gille amma hanan na kemo oran te tina kamanda to ora allah habai warna kenta tumme nanti abuni habai me hana amma haqiqa da allah togon bonondi ada kalma bononde kalma be agan kawana atelengonni amma ay gonga di inta tumme afe hmm. be ndatu. ku kuben da ta ngana sirrin nan ta Allah haba illa ka pempo bangante lam yali do lam yulad haka man da qur'ana garanti ha ku kube kana nanti abullah awreni Allah habai wal yaz billah ha allah ti lam yali do lam yula amma sere sara sere ma sara an ganta ta haba ni sirrin haka man da qur'ana garanti باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك باب بابا نكيا احترام اسماء الله الا تغنون دروندنا وتغيير الاسم ارو تغن قاغيلندنا لاجل ذلك كم سبب اذا الا تغنوا انقوني دروا صحيح ona allah ñagatiya i xirnde oni daro i xaqiqa ngani keɓe ga keɓe murno maxa on dungeti kenga wa hakaza togo be ga no kenga nyana alla togo nya ga ga di ona ken togo illa na buga kama na togo tanare sahib amma togo bure ga nay serebe o ga na togo nyilla nga ga no letin daga jagondo hoyno ko bo immanche ya akhi immanche tanonga jaga ko ben tanonga wa togo nyilla nata sahib jaga ko ben na minna immanche na minna tan ni leminen tare hakatini amma ida togora goppe ay mi ida togora aha golle ay maida togora togobe ga lingida saso ko amunda na togonya abdullah abdurrahman abdussalam abubakr umar togoran den tano har man to onta takandi mhm. o dan togonya la tay tan na nyame inta ha ay men dunga tay soron ka kan dunga amma kenya na lingondi soron kitende parce que an kam bugu sasa e wadum pago tanga tinu ngum kan to an ma kama nyimi wa ngalaw makya anga angati kampiranten ke gama nyimi anga nin togon koni ngara ñimi angana garana wallo manke anke be garan to ñila landi soronda do miranda walla abdullah ken taxa sabati sahe an taxa sabatina abadan on daga عن ابي شريح انه كان يثنى ابا الحسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أخبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح انتهى رواه أبو داود وغيره غيره إذا كيف هكذا كيف tuwanu nga sehene sharhun dano khere khere ke kitabe dangani wa sehene alla to gonun kamma sadiga kinya haditha kai wa hatan panci gabe ortine amma hawati kam gonda o ga odi garadin gara gabe ana bi shuraih na mu shuraih haba ma hani bun yazid al-kindi atogon ni kenye ari ka hini jamanga kata farenga sallallahu alaihi wasallam asrun jamanga annahu nan ta kenga kana ni yukna inya to gon kille nuska jogon yukanna amma yukna kenyam paulan tadina ta yokanna yukna inya on kelle kuniya ni kar sahaba karsa haba kenga hubeli ni kada kuniya sahe muhammadu haba Ibrahim haba zainabu haba ke haba ke haba ni kada ngani kuniya togorawan gandan koni inyi wato togorawan gana abal hakam kitanan pabaya sahe abal hakam tahana ketirun dangani hube kambe idan hakam ni kan nan kaxaye allah subhanau wa taala togoni hakamiya kitana sahe hakam allah togoñani walakin awa gemme dingira ñugoy misale de an ken pay kiitini an kiiti higodi te allah allah kiiteñe o watinan dangani hakam ko allah gati wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan kama kamandamani hakam na sabunya aga kiti tikabe gelle allah subhanahu wa ta'ala kiten sahih amma nan ta kama kamandangani hakam kita nan yana kama ko allah subhanahu wa ta'ala mo kebe hakene ke ya kenta gemme amma sahaba nu nyugonu kubenu to ngani hakam hakam bin al harith nyinonga hakam bin sa'id bin al as nyinonga hakam bin abdullah thaqafi nyinonga hakim bin hizam nyinonga hakim bin al harith ni nonga hakim bin taliqi ado kun kawaran kuncu su nonga ito gonne kai amma nan tanya ni hakam kita nan nanye ketta gemme idan an gana ta abal hakam kita nan paba kita nan ni ko Allah an faga ta kaman damani Allah ha ba ke wa gemmewa abadan ta gemme te ga ni be turun ta sahih idan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ke dina surenni har togono na su konturlena ini ke xilla kitanan paba kitanan gani allah ala litlaq sahe warni manin cigera farengada illa sallallahu alaihi wasallam kuda saxay nantayani kitanangati sababu ñugoay agana sababu hoda togora hakamuy kundunga manya ogamañati sababu ya amma ogana ña nantayani kitananga saga ñana kattaya kiten nogondi kenta gemme kene allah maxan kuto i hillanin tabano فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي من تارغني إن الله ألا هو الحكم كن ينكيتانا ألا له الحكم كيتنا الله دغنا ينكيتانا وإليه الحكم فارنت كيتنا كن كتا الله idan an ken kaga Allah nyana kita nan pa bai kam Allah ha ba nyana ken Allah ta lam yalid wa lam yulad faqala igonti inna qaumi haqiqan toronga idha ikhtalafu fi shay'in gelli ne ganame so honne de atawni warnin kai fa hakamtu bainahum nakiti ido mena gane ngana kiti faradiya kila al fariqain jamon fil dubana be suwa dungene tinki tenga faqala farante ma ahsana hada da anda kesronde be su suga dungina anga ge malle ma kunya na sorondo me na gane kaifi annan nan nan ke nan annan ke ne buru sahe idan atidi to nan ti abal hakami maniya na sabunye inyi ga soronga na me so gindar katia iga na kiti do me na ne be swadunu e ko santa ati daga ni kita nan baba idi to gora tikeya faren tanga suluhu nyana sorondo me na na soronge mondi ko hon ta sun dake kaifi anda ke sorondo فما لك من الولد كان يما انا ندان قال الله اللمه انا نحنوا قلت انكتي يا ولم من ما شريح لن يغانوا اتقن شريح ومسلم لم يتنانا اتقن مسلم وعبد الله لم يتنانا اتقن عبد الله قال فارنت فمن اكبرهم كان يما غني هو قرنا قلت انكت شريح شريح هو قرنا قال فارنت فانت ابو شريح انك شريح هذا an kan peti kita nan babai warni kita nan nan Allah kan babar tan nan sahe idan are men ngani surai be faren da to gara awa nan peti nan to suna kuniya nya faren daga men manan ni kannan igara kuniya be nya kera faren da kuniya ta illa katta nan ko wajun da nan ngana hora kan cutu sare ngara lakabe munyi kan ka koyi soron faren da to gonyilla yere immanci kalle maradi me nye maradi ho maradi manti matakan ko anga ngalle ta ku immanci nyaga honta walla nta xam ma nya kan tun kirke kadi kara kiri to ko be gallingen da man kan ne waken no wa ha tongu munya nin ke akan to ni nyaga mo ado ken to kam palle nalli ama da ha bara to ra kenye kan kera kan di dinan pa me wa mon nana nya zainabu mo mo kana jagan kar kan ka hadi jaga jonko kan to kuma ka to ko nyaga mo wa ha kudo hom magarra ha minan dinke ma yakan to ko nyaga mo nyaga mo to ko tin kabila misali nda nyanta رواه أبو داود أبو داود هلا idan أداتنا إذن إذا ننتقر ya يمان dangani nanti eh, akamanni allahi walla kenge hwani allahi kenya habana kenga kenta gemme kena tawhidin tay nenye na alla palasintin hotanayya an kenga na alle men togora hakami ya nanti aya ni ayani kitananga itan kendangan sasa abul hakam alle men ni allah yan kenne allah habai balawun tagora keya farenda kella kandam be sudi har arabun kanne gay ande kandam be sudi manyilla kita hmm فيه مسائل أها. الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه فيه مسائل مسألة دانتان توك بابلي الأولى هو هنا احترام أسماء الله ألا تغنون درون دنا وصفاته هذا ما كتونا walau lam yaqsid ma'anahu hara ma maana an kare kare onati yere be hakane ko kwa agonu ngara ko mo men nan to honne kunyon kindi hainde ngakeli na sabu maana an kare kare haramun tenne amma ke maana an kare kare ada kan tenya ne ngo ko ta no gara sahaba nu be nu to gonko ni ito nganya hakamu da hakiminu ya amma man ni fare ngara kella warni kenya mananya dangani ona ta ga na ti maana ngan tagemme amma kama nya ti maana ya jaiz الثانية hmm. تغيير الاسم لأجل ذلك الثانية هلاندنغا تغيير الاسم تغني لاندنغا لأجل ذلك كان سبب دنغا سربك نينو أتغنغني ألا تغاي ولا تغوك أنا ألا هاباي أتغني لنا الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية الثالثة سكندنا اختيار أكبر الأبناء لن يقوم بغورن تغندنا للكنية تغرى وانغان دنغان idan ne ganan to gora talle la garan yin me gai ba sun tar kelle walakin ho hawlan tan ne kan nan gai ken ne ya onjo nga killen qorunga kudo amma anya na gase aga ga hakken amma kana junga to ho ho de ran kan ka nan gurti alle la garan ga ba sun tar kan ka duna dun ko nuru ke gala garunga hare re sanse manya gane gane ya garan to kon ta ina are la garena kenya to kon karni ne kubiya ga karni ke ngaina la ma hallan ken ma he ke so hakke ne bina ke kon na kun tanni kenga kanna nyimmen wo haram pare nga kanna ngemun ten nan jonga ko ore nga daga na daga daga na amma haro gana jonga na gane nga basun data walakin ko haulan tenga ne kebe kenni kenyam mo warni lemmu ngan kam ngan kan daga du to gora ureran tenga walla na kan tenga no hokore to kono taban hokore nga tinu man sa sa ngan ni ke nyan tal nganda amma igana kuniya ti hokore nga sa sa ure so ta kenga aso ha mini nan ti basun tata wa sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina ala alihi ala kulli ku hayno kunu benu woni tangani hamiya warni tawajunde de inan dinan ka kamma ko gabe kanta se